العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لعباده تلك الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالهماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وإلى يوم البعث واللقاء اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات إخوة الأحبة في الله أقدم لكم مع نفسي التخية الإسلامية الطيبة المباركة التي جاءت من عند الله كما تعرفون وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da iyalan gidansa da sahabban sa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har izuwa ranar sakaya Allah ya samu cikinsu Ah, kamar da yan uwa suka sani wannan yammaci ne yau yammaci ne na ah, ranar juma'a ah, sha biyar ta <laughs> sha shida ga watan ramadan wanda daidai da shekara ta dubu da da da hudu talatin tara bayan hijira daga barin maka madina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa da mu domin ci gaban karanta wasu ayoyi da suka sawaka a gare mu daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala idan ba manta ba tare da mu kai tafsirin mai suna taisir karimin rahman fi tafsiri kalam al-mannan na al'imam imam nasiru sa'adi rahimahullah kuma muna sura na biyu ita ce suratul baqara a jiya karatun ya tuke ne a daidai aya ta 117 yau za mu tashi ta 118 da izinin Allah mu na karshe a jiya shi ne fassarar kalmomi kama haka badi Usama wal wal'ar wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun wannan kalmata ta kun fayakun wato ubangiji ta'ala da ita yake ayyukansa ya halicci sama da kalmar kun ya halicci kasa da kalmar kun wannan kalima kalima ce da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake hada dukkan abin da yake so yayi da wannan kalima cewa zamo sai abin ya zamo kamar yadda ubangiji ta'ala yake son ya zamo da haka Allah ba aiki yake ba irin yadda halittarsa suke aiki mutum ya yi ta wahala ya yi wannan ya yi wannan kafin ya hada abin da zai hada su ya wahala kuma tare da horewar ilimin da Allah ya wa dan adam domin inda Allah bai hori ma dan adam ilimi ba abin da zai iya hadawa to kaga daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala akwai wannan kalma ta kun kunu Allah kaɗai ke bantu da ita banda shi babu wanda ya siffanta da wannan kalima shishigi ne da wuce iyaka kamar da muka faɗa a jiya a yadda aka samu wani mawaki wani sha'iri wani made mai yabo ga wani shehi nasa wai yake danganta shehinsa da cewa yana da kalmar kun otu ta kun fiye kun bi fadlillahi kuma yadda yake fada amma wallahi kariya yake yi babu wanda adda wannan ba wanda ya siffanta da wannan kalma in ba Allah ba bal ma ka siffanta wani mutum da kalma kun kunu yakunu kafirci ne wallahi da haka ya jama'a ya irin waɗannan waƙoƙi da ake yi wanda sun fita daga hanya sun ratse ba su yi daidai ba karanta su ma haɗari ne musamman ga wanda bai sani ba hadari ne karanta su ga wanda bai sani ba wanda yake karanta su bai sani ba ɗauka yake kamar ibada yake yi alhali yana kafirci bai sani ba kuma yabo yana da matsala <clears throat> duk lokacin da kace za ka yabi wani to yan ba a yi sa ba sai ka wuce iyaka cikin al'amari wani ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hararo yabo zai iya kai masu shi cikin halaka da hadari manzo Allah ya da yake ce masaddaz zari'a ya taushe wannan kafa ya fada ya ce la taqruni kama aqratin nasara ibnu maryam fa ana abdan faqulu abdullahi wa rasuli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kururuta ni an ce al-ittira' shine ka kururuta mutum ka yi taibasa kamar yadda mai yaban alkaulahi yayyabi alkaulahi har ya kai shi ga matsayin Allah kuma wannan ita ce al'ada ta dukkan wanda ake yabo in ka ce za ka yabi mutum to sai ka wuce iyaka cikin al'amarsa baka sani ba mai shiriniya ya yabi manzan Allah amma shi ma sai da ya wuce iyaka wajen yabon manzan Allah sai da yi abin da ba daidai ba da ya zo kai ba manzo Allah sai ce ya sirru bi sirril kabla qabla qiyanihi sai siffanta manzo Allah da cewa annabi ya san gaibi tun kafin gaibin yayi kasance kaga wannan mujazafa ce jiddan ilhadi ne ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba ire-iren wa'annan kalmomi suna nan da yawa da haka annabi ya ce la taquruni kada ku kururuta ni wajen yabo kama a tsaratin nasara ibn maryam manzo Allah ya ce kamar yadda kiristoci suka ta kuruta annabi Isa dan Maryam ba su farga ba har sai da suka kai shi matsayin Allah wani lokaci su ce Isa dan Allah wani lokaci su ce Isa Allah har mahaifinsa ba a ce ita ma Allah Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki haka suke cewa ba abin da ya kawo haka tsananin yabo ya kai su ga irin wannan lafuzza ga irin wannan kafirci da kamar manzo Allah ya ce fa ana abdun ni bawa ne na Allah fa abdullahi wa rasulihi ku kira ni bawan Allah manzan Allah ban wuce haka ba manzan Allah sallallahu alaihi ya ce bai wuce a kira shi bawan Allah ba manzan Allah kuma kalma ta ubudiyya kalma ce mai darajar gaske a ce kai bawan Allah ne Allah da kansa ce subhanallazi asra bi abdihi laylan yace min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa yariyahu min ayatina karanta ma. mara سبحان bi أسرى بأبدي ليلا من المسجد ta'ala ya ce lazi asara bi abdihi wannan mahallin shahid muke son mu fitar a wannan aya Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah allazi asara kaga ka duba fi'ilin allazi asara bi abdihi wanda ya tafiyar da bawansa abdihi dinnan bawan nan nasa shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ba da ni ne aka yi tahiyan ba da kai ba ne ba da ku ne shi kaɗai manzon Allah ne subhanallazi asira tsarki ya tabbata ga allazi Allah wannan da asra bi abdihi wanda ya tafiyar da bawansa Lainan tafiya cikin dare sai ce minal masjidil haram ilal masjidil akasa daga masallacin harami zuwa ainihin masallacin kudus Allah ya ci manyan haka ne linuriyahu min ayatina domin mu nuna masa daga cikin ayoyinmu in ji Allah muke wannan tafiya an nuna manzan Allah ayoyi malakutus samawat irin halittun da ke sararin samaniya waɗanda Allah ta baraka wata'ala halitta Allah ya nuna ma annabinsa ayoyi domin annabi ya yi tafiya a wannan tafiya a wannan isra'i din ya yi mi'iraji har ta kai shi ya kai ga matuƙa wato magarya ta ƙarshe wacce ai kiranta wato sijaratul muntaha sijaratul muntaha wata irin bishiya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta maza Allah da yake ba da labari akan ta yace na ganta da ta canza kala ta yi launi ban taba ganin halitta da ta yi canji ta yi launi ta yi kyau irin ta ba a takaice dai bangaren Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ayoyi a wannan iraji da Allah ya yi da shi cikin wannan Isra'i da muka faɗa a baya mahallin shahid da muke nema a wannan aya shine subhanallazi asra ala abdihi ala ish ala abdihi sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da bawansa da haka kalmar abdu Allah sallallahu yana jin daɗin wannan kalma a ce shi bawan Allah ne da haka ba nakasa bace ba tawaya bace a ce manzo Allah bawan Allah da haka sai ce ana fa ana abdun fa abdullahi wa rasuli ni bawa ne na Allah ku kira ni bawan Allah manzan Allah manzan Allah bai wuce nan ba wajen lokaci za ka samu Allah manzan Allah yana daganta kansa da bashar kamar yadda Allah ya ba da labari a suratul fusilat Allah ya ce hamin tanzilu min rahman rahim kitabun fusilat ayatu kitabun fusilat ayatu فاتوا قرآنا عربيا لقوم يعلمون لقوم لقوم يعلمون قرآنا عربيا لعلكم لقوم يعقلون يعلمون يعلمون لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فهم فهم لا يسمعون وهم لا يسمعون ubangiji subhanahu wata'ala yace hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin alamun. bashiran wa naziran fa’ara da aktharuhun fahim la isma’un wa ƙalu ƙuluguna fi a kinnatin mimma ta da’una ilaihi wa fi a zanina waƙarun wa min bainina wa bainaka hijabun fa’amal inna amilun kalla ce ƙul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylan lil mushrikeen alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ubangiji ta'ala yana labarta mana karkashin wannan aya muhallin shahin namu shine qul inda ma ana basharun misuluku ka gaya musu ni mutum ne irin ku ji wani malami da ke shigowa na anguwar da ya zo kan wannan aya sai ya ce wai yan izala suna cewa wai annabi mutum ne to da Allah bari in tambaye ka Allah gafarta mana annabi menene ina neman karin bayani a matsayina na almajiri shi Allah ya ce ƙuli inna ma ana basharun mislukum ka gaya musu kai mutum ne dan adam ne irinsu to wai sai ce wai kaji wai sun ce wai annabi wai irinsu wai irinsu ne ci annabi mutum yi ci annabi iri ne ne ta yanzu don Allah yanzu mu ne muka faɗa ko Allah ne ya faɗa yanzu idan muka zo abinda Allah ya faɗa sai mai musu menene hukuncin wannan musun abinda Allah ya ce Allah fa ne da kansa don Allah ka ɗauki ƙur'ani suratul fusl muke karantawa don Allah ka ɗauki suratul fusl ka karanta ta shin ba za ka ga wali inna ma ana basharun mislukum ba Allah da kansa yace ce ka gaya musu inna ma ana inna adatul khasar wai abin sani kawai ana basharun mislukum ni mutum ne kwatankwacin ku wajen halitta ni dan adam ne kamar yadda kuma kuke 'ya'yan adam manzan Allah bai wuce haka ba dan adam ne kamar yadda sauran mutane suke 'ya'yan adam kafarsa biyu hannunsa biyu idonsa biyu bakinsa ɗaya kunnansa biyu kansa ɗaya yadda dai surar halitta dan adam take manzan Allah shi ma haka yake annabasharar mislukum amma da ya tashi karkatar da abin da ke sun karkatar sai ce annabi ne za a ce kamar ku annabi sai ta kawo in su misalai daban shi Allah yana tabbatar wa annabi mutum ne ko kuma kun ce annabi ba mutum bane wai an ce annabi mutum ne wai an rage ma annabi daraja to ku ga mana aljani ne ba a san mahaifiyarsa ba ba a san mahaifinsa ba baka karanta tarihi ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne balarabe na ƙuna wato balarabin shi. ga babansa Abdullah ga sunan mahaifiyarsa Aminatu su ba bashar ba ne? to wai Allah ya ce annabi mutum ne kai me naka a ciki da Allah ne naka a ciki Allah ya ce annabi mutum ne ma ana basharun mislukum ni mutum ne kwatankwacin ku yadda halitta ku take haka halitta ta take ko an ce maka annabi sa hudu an gaya maka sa hudu ne an faɗa maka annabi yana gani ta baya yana da ido a baya wanda ya sha bambam da halittar sauran mutane inna ma anna basharun mislukun yuha ilayya bambanci na da ku da ratar da ke tsakanin ku yuha ilayya ana mini sakon wahayin da ku ba a muku kuli innama ana basharun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku shine Allah guda ɗaya tal wastaqimu ilaihi wastaghfiru ku daidaitu zuwa ga Allah kamar da umarci kuma ku nemi gafara Allah sai Allah ya ce wailul lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai su waye na layu tuna zakata wa'anda ba sa ba da tsarkakar zukatansu ga Allah nan ba zakata dukiya ake magana ba wa'anda ba sa ba da tsarkakar zukatansu ga Allah ba sa ta Allah a zukatansu wahum bil akhiratihum kafirun kuma su ne wa'anda game da lahira kafirai ne ba su da lahira ba ba su yi imani da in an mutu za a tashi ba don haka anan ka duba surar da kyau Allah ya tabbatar da annabi bashar ne da haka ko ka ce ma annabi bashar ko ka kira sa abu duk ya tabbata a ƙur'ani ya tabbata a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka manzan Allah ya hana a kururu tashi kai ayyabe shi yaban da ya ta iyaka ga wani hadisi kamar haka manzan Allah sallallahu alaihi sallam wata rana akwai wayansu yan mata yara domin ka gane shirka ba ta da kyau kuma manzan Allah bai yadda a shirkanta shi da Allah ya shiru ba baya shiru wallahi wayannan yan mata suna ta waƙe-waƙe su suna yabo sai ita wadda take tato take ainihin yabo din ta faɗi wata kalmar da ba daidai manzan Allah bai kyale ta ba cikin abin da take faɗa ita ce wa na biyun ya alawa ma fi gadin ce cikin ma akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe sai manzan Allah ya ce da ihazihi faƙuli ma kunta ta ƙulin ya ce maza Allah ce ki janye wannan kalima amma dai ki faɗi abubuwan da kike faɗa a baya amma wannan kalima cewa cikin ku akwai annabin da ya san gobe ya san gaibi na gobe ki daina kar sake faɗin ta maza Allah bai yadda ba duk wannan ana kinsa al-ittira ka kururuta mutum ka fitar da shi daga matsayinsa zuwa wani abu daban maza Allah bai yadda da yace aja altanillahi niddan za ku sanya ne wato kishiya ga Allah ku ɗauki siffa Allah ko matsayin Allah ku bani Wanzan Allah bai da wannan ba don ba ka duba yanzu wani shehunai ne ake ci musu wai sun Allah shehunai mutum ya kalli wani shehi ce wa ya fi Allah wai burhamu ya fi Allah wallahi burhamu ya fi Allah ku bar tambaya wallahi burhamu ya fi Allah ku bar tambaya yanzu kai ka yadda akwai wanda ya fi Allah kai don Allah ya tunaninka a kwakwalwarka ordinary na dan a matsayinka na dan adam akwai tunanin da za ka yi wanda akwai wanda ya fi Allah ta in ya fi Allah a cikin karkashin mulkin wa yake ruwan wa yake sha abincin wa yake ci iskan wa yake sha kafi burhamu jama'a in har ya fi Allah ya yi nashi ya yi nashi ruwa ya yi abincinsa ya ba kansa lafiya kai bar ma kai ya bari ya mutu wannan wani irin na ne kwakwalwa ne wani irin wato jifa'i ne tun da ake halitta a duniya fir'auna kaɗai yake irin wannan magana ya ce ana rabu kuma al'ala wai burhama mulkin da ka wa ubangiji ya kasa mulkin duniya amma hutu ba yake Allah ya isa Allah ya isa da haka ya yan uwa bai da kyau ka kururuta mutum wajen yabo ka fitar da shi daga matsayin da Allah ya aje shi wannan shine karshen abin da muka karanta a jiya ta kalma kun fayakun Allah kadai ke da wannan kalima wala ya yasta'si alaihi wala mutana minhu in Allah ya ce da abu kun zamo fayakun abin zai zamo Gwanna abin bai ishe sa'a ma Allah ba bai isa ya hannu daga rashin zuwa ba ba yadda za a wato zai yi domin ubangiji ta'ala da ya ce ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikinsu ya gama halittar duniya gaba ɗaya ce fi su ta yamin sawa'on lissa'ilin ya ce daidai ne ga masu tambaya daga nan sai yace sun mastawa ila sama'i hunna sab'a samawatin ko sanne daidaita wajen halittar sama bakwai ya daidaita halittar su sammai guda bakwai hmm? a lokacin da sama tana hayaki duhan tana hayaki amma da Allah ya tashi halin sai ce ya tau'an aukar han ko qalata ataina ta'iin Allah ya ce ku zo sama da ƙasa ku yiyu ko kun so ko kun ki haka Allah ga mu halitta sama da ƙasa Allah ya ce i'tiya ku zo sama da ƙasa tau'an aukar karhan ƙi da so ku yiyu ku tabbata qalata ataina ta'iin sai suka ce mun zo ya Allah muna masu biyayya muna masu da to wannan kalma ta kun yakun ita Allah yake wannan halitta da Allah ya ce kun abu ka za zamo kudu sai abin ya zamo ba yadda ya iya sai ya zamo yadda Allah yake son wannan kalma mai girman gaske mai tsada wai mutum a danganta wani mutum da cewa yawai shi ma an ba shi kun Allah ya kiyaye hattara ta zama bismillah وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون طيب وبنجي تعالى يتي وقال الذين لا يعلمون وإن basu sani ba suka ce in an ce baka sani ba jahili to waɗanda suke jahilai sai suka da manzan Allah ya yi masu wa'azi ya yi masu wa'azi ya tunatar da sai ce Allah ya ce kaza ya ce kaza to su jahilai su suka ce laula yukallimuna Allah ha ha ha to me yasa Allah bai magana da mu ba to bari in tambaya in kace sai Allah magana da kai kai awa dan wake a supermarket kai ba annabi ba kai ba mursali ba shi ko Allah tabaraka ta'ala ce wato baya magana da wani dan adam sai in dai shi manzo ne ko kuma shi magana shi min wara'i hijab ta bayan wani shamaki amma tun aka yi musu wa'azi aka tunatar da suka ce laula yukallimuna Allah a to me yasa Allah shi bai magana da mu ba da kansa kamar yadda ku manzanni aka magana da ku in gaskiya ne ku annabawan Allah ne to shi Allah ya magana da mu mana sun faɗa abin da ya fi ƙarfinsu suka ce a wata na aya ko kuma me yasa Allah bai zo mana da ayoyi ba ayoyi a nan a wajen shi ne abta ayatul iktira ayoyin kekira kamar yadda za mu gani cikin sharhi insha Allah su ce kaza wai abin da suka faɗa shi suke so Allah ya zo musu da shi Allah ce ka zalika qala allazina min qablihim haka wayanda suka gabace su na kafare suka fada su ma nisul ƙaulihim kwatan kwacin magana da su ne da suka fada Allah da kansa ba tashabahat qulubuhum zukatansu ne ta yi kama da juna ta yi kama da juna wajen kyankyashewa ta yi kama da juna wajen kafircewa ta yi kama da juna wajen taurin kai ta yi kama da juna wa'anda suka gabace su wajen rashin karɓar gaskiya bayan ta zo Allah ya ce kada bayyana al-ayati qaumin yuqinun hakika mun bayyanar da ayoyin ga mutane masu yakini sune wa'inda suke imani da gaibi su kankance da abinda Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa al-imamu nasir Sa'adi Allah ya ji kansa yace ai qadal jahala min ahli al-kitab jahilai suka faɗa daga cikin ma'abuta littafi su ne yahudu da nasara wa ghairihim da wasu daga cikin musharakan larabawa kalli mu na suka ce ah, to me yasa Allah bai magana da mu ba kama kallamar rusul kama yadda shi Allah ya magana da manzanninsa in gaskiya ne Allah ya aiko ku yadda ya magana da manzanni to mu ma shi magana da mu sai mu gasgata shi kaga sun faɗa abin da ba zai yi ba don bai yi wa wanda ba annai ba Allah shi magana da shi wa ma kana an yukallimahu Allah illa illa mi illa wahayan aumin wara'i hijabin Allah da kansa ya ce bai cancanta Allah shi magana da ɗan adam sai dai ta fuskar wahayi wahayi ko bai sauka kowa sai gawa sai ga annabawa ma'ana sai ga manzanni Allah ya ce aumin wara'i hijabi ko kuma ta bayan wani shabaki amma gaba da gaba Allah ya magana da mutum Allah ya ce bai dacewa ma ga ɗan adam matsayin adam bai kai ba da haka wato jahilan farko kafirai suka ce me yasa Allah bai magana da mu da kanshi auta ce na aya ko kuma Allah ya zo mana da ayoyi ya anuna al ayatul iktira abinda suke ni ayoyin kikira allati yaktarihunaha wanda su suke kikirowa da tunanin su cewa to in bi uqulihim suna kikirowa da hankulan su cewa to ai in dai gaskiya ne to Allah ya kawo mana aya iri kaza bi uqulihim alfasida suna fatar haka ne da hankulan su wa'anda suke gurbatattun hankula wa'anda ba daidai hankulan suke ba wa ara'ahum alkasida da rikitattun ra'ayoyin su ba kan hanya suke ba allati tajarra'u biha alal khalqi wa alal khaliq wanda da wannan ne suke jara'a ga Allah mahalicci subhanahu wata'ala wastakbaru ala rusulihi kuma suka girman kai akan manzannin Allah ka kaulihim kamar yadda suka faɗa cikin zancen suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهوة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم ubangiji ta'ala ya labarta mana game da abin da suka fari suke kekkirowa su ce sai in an musu wannan su yi imani Allah ya ce wa kalu suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara annai Musa Allah ya aiko shi annai Musa ya isar da sakon Allah ya yi wa'azi ya nuna musu kadaitar Allah sai suka ce lan nu'mina laka sam sam kaga sun yi amfani da harafi na lan wanda wannan harafin lan ana kinsa harfa fayin wa nasban wal istiqbal harafin da yake kore zance da yiwuwarsa nan gaba ko baya suka ce lan nu'mina laka ba la nu'mina laka ba ba lan nu'mina laka ba lan nu'mina laka sam sam har abada har abadan abada ba za mu yi imani da kai ba dai Musa da wannan da'awar da ka zo ta hatta nar Allah jaharatan har sai mun ga Allah ido da ido indai mun ga Allah ido da ido to za mu imani eh Allah gaskiya ne amma haka kawai ba mu ga Allah ba kawai ba mu ga Allah ba shikenan sai ce mana akwai Allah mu yadda a'a suka ce su kan sai dai sun ga Allah indai an nuna musu Allah to za su imani da Allah gaskiya ne amma an ba nuna musu Allah ba su kan ba su za su imani da akwai Allah ba to wannan ita ce ayar ayatul iktira wani wurin ma Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar ubangiji subhanahu wata'ala ya lawarta mana karkashin wannan aya da muka karanta a yanzu game da ayoyin da kafiran farko suke kikkira su ce sai an zo musu da wa'annan ayoyi sannan su yi imani Allah ce yas'aluka ahadul kitab ma abuta littafi suna maka tambaya ya Muhammad su yahudu da nasara wato yahudawa da kiristoci suna ma tambaya an da alaihim kitaban minas sama a sauko musu da wani littafi daga sama na musamman su dai wannan kan bai musu ba amma a kawo wani littafi jumlatun wahida gashi nan ta himana suna kallo turiyancin daga sama ni Allah ni na aiko littafin gashi nan ku imani ajdahin ya sauko suna kallo kai kafiri da taurinka yake wallaki. wasu ya faɗa abin da ya san ba za ba wa ba zai yi ba ga Allah ba abin da Allah <laughs> ba ya iya yi ta amma zai faɗa abin da ya san bai yiwuwa shi a yi masa wannan abu ba don Allah bai iya yi ba da aka suka ce har sai an saukan musu da littafi daga sararin samaniya musamman Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min zalik hakika sun tambayi annabi Musa abin da fi wannan girma me suka tambaya na suka ce lannu mila hatta Allah jahara ba za mu yi imani da kai ba har sai ka nuna mana Allah ido da ido to irin wa'annan ayoyin dai suke kikkira su ce a kawo wani wurin suka ce laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira ha ha to in annabi in manzo ne na Allah in Allah ya aiko shi to hala me yasa ba a saukan masa mala'ika ba su yi wa'azi tare in yanzu ya faɗa mala'ika ya ce gaskiya ne sadaka Allahul azim kawai haka suke so ce laula unzila alaihi malakun me yasa ba a saukan masa da mala'ika ba fa yakunu ma'ahu mala'ika ya kasance tare da shi nazirin suna wa'azi in ya faɗa mala'ika ya ce gaskiya ne haka Allah ya ce sai suka ce me yasa annai ba a haɗa shi da mala'ika ba to wannan duka ana kinsa ayatul iktira ayoyin kikira suke kikirwa su ce me yasa ba musu kaza ba wani wurin ma suka ce a yulka ilaihi kanzun fa yakuna lahu janna au takuna ko duka ne da ya bitai wani ya yi. <laughs> kira ubangiji ta'ala ce suka ce au yulka ilaihi kanzun me yasa ba a wurga ma annabi ba a jihu masu wani taska ba ta arziki kawai magaga hannun hi kowa kuɗi kawai bushasharsa kawai yake ga kuɗi kawai arha auta kuna lahu janna ko kuma me yasa ba ba ga wani irin makeken lambu katoto shi kadai ke da shi ba mai iri na duniyar nan na ya kurbin hawan da wai daga gonan kawai zai ta ci duk abin da ya so kawai ya ci kawai shi ke na a matsayinsa na annabi ba su tsaya nan ba wani lokaci suka ce a ah, ma li hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshu fil aswaq bai wani irin annabi ne wannan ya ce shi annabi ne amma gashi na zuwa kasuwa ya ce wani ya kasuwanci ya ya sayar kuma gashi na ce na cin abinci wai su a tunaninsu bai kamata annabin Allah ya yi kasuwa ba ya ci abinci ba ko ya sha sai zauna kawai bai komi a matsayin annabin Allah duk wani kansa ayatul iktira su su yi cewa me yasa Allah bai yi kaza ba وقالوا لن نؤمن لك حتى hatta na hatta tafjuluna min al-ardi yanbu'a wani kawalin ma suka ce a'a mu dai ba za mu yadda da kai ba annabi ba za mu imani da kai manzon Allah bane ba sam sam ba za mu imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'an sai muka ka fitan muna ka bubbugo muna wato daga ƙasa kawai mu samu wasu mare kawai sun tsage da ruwa kawai tarar ruwa kawai suna zuba ya sunan kawai suna zuba sanadiyar ka da ka yi mana wannan tafiya mace ilalle eh, kai annabi ne amma haka kawai ka zo mana daga kai sai wa'azi ka ce wa Allah ya kuka gaskiya ba za mu yadda ba alimamu nasiru sa'adai ce fahaza da abihim ma'arusulhim wannan ita ce ɗabi'a da al'ada ta mutanen farko tare da manzanninsu da Allah ya aiko su ba sa karɓar gaskiya har sai sun nemi sun yi jidali sun fada abubuwan san rai wa in ba a musu ba to ba za su imani ba Ya yatlabuna ayatu ta'annut kullum abin da suke nema ayoyi na ta'annuti na ƙurewa. su dai su ƙura manzan Allah kamar yadda in kana wa'azi a ce to bari mu rubuta masa tambaya mu tambaye mu gani sai a rubuto tambayoyi wai dan a kure to ba kafaran farko suka fara su suka fara rubuto wasu suka fara kawo tambayoyi don su ƙuri annaba wanda Allah ya aiko la ayatul istirshad ba ayoyin shirya ne suke nema ba ayoyi suke nema na kira walam yakun qasdihim tabyinul na fasa kun ba shine don gaskiya ta bayyana gare su ba mutanen annabi salihu ai sun ci ba za su imani da annabi salihu har sai ya fitan masu taguwa karkashin fazazan dutse annabi salo ya ce in Allah ya muku wannan za ku imanin suka ce e, a yi mana sai Allah annabi salo ya roƙi Allah ya ce ya Allah ga abinda da suka faɗa a fito musu taguwa karkashin dutse Allah ko sai ya sa taguwa ta fito a karkashin dutse suna kallo bayan ta fito sai ce to hazihi na laha lahashirbin ma'lum walakum shirbun laha walakum shirbin ma'lum wannan taguwa ta Allah ce ku bata da ruwan shanta tana da ruwan shanta sananne kamar da kuke da ruwan shanku sananne sai aka raba ruwan garin wata korama ce suke shan ruwa kowa can yake zuwa ya ɗibi ruwa ya sai Allah ya jarabce su da wannan tago don a jarraba su a gani za su imani ko ba za su yi ba wato Allah ba da bai iya ba sai jarraba ka da talauci ga za ka yi imani za ka yadda daga Allah ne ko za ka taurin mauka duba ba sa'a ko Allah ya jarabce ka da dukiya kai ta ta haɓaka sai kai ta zuwa wajen bokaye daban-daban kana cewa a taya ka a tattara maka kada dukiya ta wace ta ko ina dan adam Allah na iya jarraba ka ta kowace hanya domin ya ga imaninka zai tabbata ko imaninka zai gushi. to tunda sun roƙi Allah a fito da taguwa ga taguwa Allah ya fito da ta karkashin dutse amma kuma sai Allah ya jarabce su da ruwan da suke sha daga ce to yau idan ita ke da ruwa yau ba wanda zai sha ruwa yau za ta shanye ruwan kaf ku ku yi hakuri gobe ku kuma ta yi hakuri ita ku kuma ku sha jaraba ta zo ko ba ta zo ba jarabawa ta zo sai Allah jaraba su da wannan dan haka sai in nan ta zo sai ta shanye ruwan kaf yi <laughs> ba wanda zai sha ruwa a ran ita kuma gobe ta hakura su yi kuma su diba su sha kai suka ce kai wannan taguwa ai fitina ce wallahi ba mu yadda ba kaga sun warware suka ce wallahi san ba su yadda ba wannan yi har ina ta yanzu ya za a yi sai suka zauna suka mitin ce ta yanzu abin da kawai a kashe ta a huta a kashe ta guwa Allah suka ce eh a kashe ta kawai a huta ai ba za mu iya wannan jiran ba yau ta shan ruwa gobe mu haƙura yau gobe mu sha wallahi ba za mu iya ba da haka suka ce to ya za a yi sai aka sa ƙuddaru wanda ya kowa mugunta a duniya sunansa ƙuddaru yadda kisa take kawo wato in an ce ku daru wato mugu kenan wato mafi bugunta wanda ke da bugunta an gane to kawai sai suka aika shi taguwa tana kwance ya ɗauki magirbi makami abin suka ya soke taguwa shi ne allah ce izin ba asa izin ba asa shi

Bangare ta Allah ya ce idin ba'atha ashqaha a lokacin da su al'umma annabi salo suka aika mafi shaƙiyanci a cikinsu mafi shaƙiyancinsu suka aika haici, wani kai za a kashe ta ya ce na ɗauka amma da lahum rasulullahi na lahi wasu kuyaha annabin Allah annabi salihu ya gaya masu ya ce wannan taguwa ta Allah ce ku barta da ruwan shanta fa kazzabuhu fa aqaruha suka karyata annabi suka san ka ba mu wuri kawai makaryacin banza suka karyata annabin Allah annabi salihu fa aqaruha sai shi ƙudarar wanda aka aika sai je soke wannan taguwar to bayan sun soke taguwar fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha ubangiji ta'ala bai kyare su ba sai Allah ya darkake su ya yi biji-biji da garin nasu aka aiko musu wani irin iska iska mai karfin gaske wanda in ya zo sai ka mutum ya kacaccala ya yaga ya watsar ya kakkarya mutum Allah ya ce wala ya hahu uku ba Allah bai jin tsoron abin da zai je hidawo tuni Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su dalilin mi sun nemi aya Allah ta zo ayat ta zo kuma sun karyata ayat ma sun kashe taguwa Allah to haka za ka samu kafirai a kullun in aka yi wa'azi sai ka ji mutum ya buga misali har yan bidiya haka suke da kaka kama sa ce to ah, a to abu ka zaha kokarin yake wai shi buga maka Allah ya ce ma zarabuhu laka illa jadala ba kuma suke buga maka misali ba kai mai wa'azi wato sai jayayya kawai in ka faɗi kaza ya ta to abu kaza da ka ce ah, to wannan abin da ake tun a ah, to kakannin mu ha kana son ka ce su abin da suka yi mai da kyau kaga wai jayayya ce ina ka da abin da kakanka ka yi cewa kai ka gyara ka yi abin da ya kamata idan kakanka ɓarawo ne sai kai koyi da shi wani kakansa kiɗa yake yi sai ka zama kaɗi kai ma ka yi ta kiɗa wani babansa faɗan dambe ne wani ɗan kokowa sai ka zama ɗan kokowa kai ma wani babansa ɗan ƙwallo ne kai ma sai ka zama ɗan ƙwallo kai koyi da shi ai ba daidai bane cewa abin da ake koyi da shi abin abin da ke da kyau ake koyi ku daina wato ku daina maganganun kakanni da iyaye ku ce ai iyayenmu da kakanninmu sun yi abu kaza a'a watakila su su san bai da kyau ba suka yi amma kai ka san bai da kyau ya kamata kai ka bari yan inna wajen na aba ana ala umma wa inna ala asarihim maqtadun masu cewa mun san da abu wannan al'ada da dabi'a kan iyaye mu kakanni da iyaye suna kai da haka muna koyi da su wannan kafaran farko suka faɗi wannan ba daidai bane musulmi ma su ɗauki wannan bakar ɗabi'a ba ta da kyau da haka anan lam yakun qasduhum tabyinul haqq manufarsu da cewa aka masa ayoyi ba suna yi bane dan a dan gaskiya ta bayyana gare su ba a'a fa innar rusula domin su manzannin Allah kada ja'u min al-ayati sun zo da ayoyi daban-daban bima yu'mir bi al-bashar irin ayoyin da suka zo da shi irin abin da kwatankwacinsa ɗan adam zai yi imani da shi wale haza ƙala ta'ala da haka ne Allah tabaraka ta'ala ya ce kada bayyana al'ayati la qaumin yuqinun hakika mun bayyana ayoyi dalla dalla ga mutane masu ne masu sakankancewa wannan abin daga Allah ne fa kullum muqinun fa kada a rafa min al albahira. duk wanda yake mai yaƙini ne hakika ya san ayoyin Allah albahira waɗanda Allah ya fito da su fili karara ya kafa hujjar su wa barahinahu az-zahira da hujjojin Allah waɗanda suke mabayyana ma hasallahu al yaqini idan abin da zai cimma zai cimma da shi in har yana da hankali yana da basira da tunani wanda fa anhu kullu shakkin wa raibin idan abin da mutum zai tura kowace irin shakka da kokonto a kansa Sun ta'ala ba a zo ayacin mujizatin muhtasara sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci ayoyi gajartattu wayanda aka gajarta su jami'atul liayatin wayanda suka tattaro ayoyi dalilai addalatu ala sirkihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayanda suke nuni akan gaskiyar manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare sa wa sihhati ma ja'a bihi kuma suke tabbatar da ingancin abin da annabi zo da shi daga Allah ne faƙala sai Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira ko inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira hmm. wa la tus'alu an ashabil jahim ubangiji ta'ala yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lallai lallai mun aiko ka da gaskiya ya muhammad kana mai bishara kana mai gargadi kana yin bishara ga waɗanda suke mummune masu imani kana yin gargadi ga da suka kafirce suka ratse fa hadha mustamilun alal ayati allati jaa biha wannan shine abinda ya tattara akan ayoyin da annabi ya zo da ita wahiya tarji'ul qur'an tarjiwa ila ci umuru wacce take koma zuwa ga al'amurra guda uku na'am faƙala sai ya ce, wato na al'awwal al'amarin farko fi nafsi irsalihi wato a karan kan manzancin manzan Allah wasani na biyu fi siratihi wa hadihi wa dallihi ya zo ne a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karanta wasa wa da kuma ainihin alamar annabtarsa wa thalith al'amari na uku fi ma'arifati ma ja'a bihi sanin abinda annabi zo da shi min alqur'ani was na qur'ani da sunnasa. fal awwal wasani na farko da na biyun qad dakhala fi qawlihi duk sun shiga a cikin karkashin fadin Allah ta'ala inna na lalle mun aiko ka wa thalith al'amari na uku da kalafi kaulihi ya shiga cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce bil haƙƙi da gaskiya wa bayanul amrul awwal bayanin al'amarin farko wa huwa nafsu irsalihi shine zahirin aiko manzancin manzan Allah annahu kada alima halatu ahad al-ardi qabla bi'sati manzan Allah ya san yanayin wa'inda suke bayan ƙasa tun kafin a aiko shi ma kanu alaihi abinda suka kasance a kansa min ibadatil awthani rani na bauta ma gumaka da wuta wasulbani da bauta ma irin yadda kiristoci ke rataye kuros suna yawo da shi wa tabdilihim lil adiyan da yadda suka musanya addinan da Allah ya aiko wa annabawa hatta kano fi zulmatin midal har suka kasance cikin wato duhun duhun kafirci duhun zalunci na kafirci kada ammathum wa shammat wa shammalathum wanda duhun kafirci ya tattara su ya ainihin haɗe su ga baki ɗaya illa baqaya min ahadal kitaba sai yan daidaita ku daga cikin ma'abuta littafi wa'anda ba su ruɗe ba wa'anda ba su canza addinin Allah ba fa kada in qaradu kuma sun kare qabil bi dab da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke rike addinin gaskiya suka bar duniya ba su daɗe ba ashe ko da Allah ya aiko annabi wa'inda aka tarar da su suna kan addinin mafiya yawa yawan su ba addinin gaskiyar da aka baiwa annabi Isa suke yi ba ka dube da suka zama a yanzu bulus wani shaidani ne da ya tashi canza musu tsare-tsare musu canjin ainihin bible ya sa musu abubuwa daban-daban yasa za ka ji magana bible tana yin gaba ta baya ka ji ta kamar wata tatsuniya saboda in an ɗauko maganar asalin magana Allah sai a yanke a sa magana wani mutum a yanke a sa magana Isa can wani lokaci ma wani abu daban ake kawowa sai ka ga magana kawai kamar tete an yi gaba sai a yi baya saboda ba magana ce tare daga Allah ba yasa take da sabani tana dukan juna sabanin ƙur'ani duk inda ka je maganar nan ta Allah ba ta cin karo amma wallahi a magana bible tun ba magana Allah ba ce tsantsanta akwai maganganun bulus da sauransu a ciki Za ka samu sabon alkawali tsohon alkawali? duk a ciki sai ka samu ana tunkawa ana warwarewa wannan matsalar da ake wannan littafi samu kenan saboda Allah bai alkawalin tsare littafin ba dan ba shi da littafin ƙarshe ba kuma an aiko annabi Isa kamar baka mamaita khasatan libani Isra'ila bani Isra'ila kai aka aiko shi sa za ka ga wata kiristocin bakaƙe da suke cewa suna koyi da annabi isa annabi isa allah bai aiko shi gare ku ba annabin da aka aiko wa duniya ga bakin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka shine da awarsa ta shafi kowa da kowa amma sauran annabawa allah na aiko su ne ga jama'a su kadai shi an aiko su ce annabi isa ga wani isra'ila kai ba bani isra'ila ba yadda yaya aka yi ka zama biyan annabi isa kuma annabi isa ba kirista ba annabi isa musulmi ne ko a bayan babu inda za ka ga cewa wato annabi isa ya ce mabiyansa su zama kirista in akwai kuma a kawo babu ya ci mabiyana ku zama wato ku zama kirista shi yasa za ka samu a wasu wuraren annabi isa sai a faɗi yana sallah yana arwala amma sun juyar da abin sun karkatar da shi ta yadda wanda bai ba zai gane abin da ake nihi ba da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da addininsa tsantsa ta fuskar aiko manzanninsa da haka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dab da aiko sa in qaradu wa'annan wa'anda suke rike da asalin addinin na gaskiya suka kare qubailil bi'isa dab da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko kafin aiko sa وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدا كما حقيقة يا تبتا أن كما سنشيوا للي الله تبارك وتعالى بيهالي حلت صحك كويبا ولم يتركهم حملا من ذا الله ببر كويبا يوفي لأنه حكيم أليم domin shi Allah mai hikima ne masani qadirun rahim mai qaddar abin da yaso mai rahama mai rahama ga bayinsa wa min hikimatihi wa rahmatihi bi ibadihi daga cikin hikimar Allah da rahamar Allah ga bayansa an arsala ilaihim hadar rasul azim sai Allah ya aiko musu wannan annabin mai girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin karshe ya amuruhum bi ibadatir rahmani wahdahu la sharika annabi ya zo yana umurtar bayan Allah su bauta wa Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya فبمجرد رسالته يعرف العاقل سركه بسا توبنتcciyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai hankali zai gane gaskiyar manzan Allah wa huwa ayatun kabira aya ce mai girma ala annahu rasulullahi cewa shi manzan Allah ne wannan shine al'amari na farko daga cikin al'amurra guda uku to bisa kwarewar lokaci za mu tsaya a nan darasi daga ba za mu kammala al'amur sani wa salis a cikin ainihin al'amurra guda uku da muka fara magana a kansu ubangiji ta Allah shi muna abin abinda muka samu muka wada muka yi daidai da daga Allah ne inda muka yi kuskure kuskure daga gare mu ne muna fatan Allah ta'ala ya yi muna afuwa ya gafata muna kuskuren da muka yi fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh